Ah, za mu yi multiplication by 11 normally kowa san dai da ake multiplication by 11 so amma wani is a trick kamar eh, zai fi sauki mutum ya riga gani misali let us consider kamar digit kwaya misali maybe 11 multiplied by 16 so wani shi ne number da aka so za mu ɗauki kai 1 and write 6 then add 1 plus 6 and the result is 7 so 11 times 16 will give us 176 misali let us take another number maybe 11 times 19 now the ɗauki 1 and write 9 and 1 plus 9 is 10 so tun the number ya haura 10 za mu 0 then add 1 here the da mutu can 2 for 9 so wani we consider digit kwaya biyu kenan wani we consider digit kwaya our kuma samar haka misali 11 times 1 2 6 7 the number da ke da farko ne is 1 last number is 7 so zan fara tarawa daga nan six plus 7 and 6 plus 7 is 13. So answer 3 carry 1. Then 2 plus 6 is 8. Plus our 1, 9. So we write 9. And this is 1 plus 2, which is 3. So the answer is uh, uh, uh 13,937.